Ministan harkokin kasashen waje na kasan jamhuriyar Kamarun Belen Bele ya karbi bakuncin tawagan kungiyar haɗin kan Turai AU a ofishinsa da ke babban birnin kasar Yaounde kafin su fara gudanar da taron sai da aka yi shiru na tsawon minti guda domin tunawa da al'umman da suka rasa rayuwarsu sanadiyan hare-hare na ƙunin bakin wake da kungiyar Boko Haram sai kaddamarwa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru wakiliya ta musamman daga kungiyar ta AU François Colette ta miƙa wa ministan Belen Bele taimakon da kasashen yamma suka bayar a tsabagen kuɗaɗe miliyar 32 na sifan kuɗin jamhuriyar kamaru domin yakan 'yan ta'addan boko haram a ƙasar ga abin da jakajiyar ta ce L'Union européenne a décidé de mettre à disposition 50 millions d'euros dans le cadre de la facilité pour la paix en Afrique uniquement pour la lutte contre Boko Haram. Mu dai kungiyar Turai na EU mun dauki aniya na taimakawa kasashen nahiyar afirka domin yakan 'yan ta'adda da suke cin gashin su babu babbaka a nahiyar shi ma ministan a yayin da yake karbar gudunmowar ya gode wa manyan kasashen duniya wajen agazawa kasar kamaru da suke yi domin yakan 'yan ta'addan boko haram ta ɗaya hannu kuma ministan lafiya ne andre mamafuda ya yi fashin baki na irin yadda ake gudanar da allurar rigakafi a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru constater que les actions mises en œuvre ont permis d'arrêter la circulation ya ce wannan rigakafi kungiyar kasashen duniya ne haɗin gwiwa da kasan jamhuriyar kamaru suke gudanarwa kamar kungiyar rotari kuma ya ce ana kashe tsabagen kudade kamar miliyar daya a duk lokacin da aka tashi gudanar da kamfani na alluran rigakafi wata malamar asibiti ta ce Nous avons mené déjà 16 campagnes. La principale stratégie, c'était le porte-à-porte. ana gudanar da allurar rigakafin ne unguwa zuwa unguwa gida zuwa gida ministan ya ci gaba da cewa a shekara na da goma sha biyar an samu raguwar cututtuka da yake addabar jarirai yan ƙasa da shekaru biyar kuma ya ce yana fata jama'a za su ƙara ƙaimi domin yi wa 'ya'yan nasu allurar rigakafin muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru